su uku ne suke masu tambayar zaman gudun hijira da aka yi rijistan su a harabar hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Agades zuwa ranar 21 ga watan Maris 2018. Kuma dukansu sun biyo ne ta kasar Libya kamin su iso Agades. Dalilai da dama ke makasudin zuwarsu a Agades. Amadu Abubakar dan azumi mai kula da kariya a ma'aikatar yankin Agades ta fuskar ta Civil ya kara muna haske. Akasari rikici tsakanin kabilu ne da na siyasa. Akwai yakin Darfur. Wannan yaki ya halaka mutane masu ɗimbin yawa. Mutane sun tsere, wasu sun je ƙasar Libi, wasu a ƙasar Chadi. Musamman Chadi ta karbi 'yan Sudan da yawa. Wasu sun biya ta ƙasar Libi inda aka gallaza musu sosai. A halin yanzu waɗannan mutane suna kwarara cikin Nijar domin neman tsira. A nashi bangare Rashid Kolo shugaban rukunin kungiyar kare hakin ɗan Adam yawan obar masu tambayar zaman gudun hijira na ba da tsoro a cikin yankin na Agades. Ni ke hana a kafa cibiyoyi a ƙasashen waɗannan mutane domin a duba bukatunsu saboda me suke zuwa a wajen mu Agades domin a kula da su. Yaya za mu san gaskiyar dalilan da suka kawo su a ƙasar mu? Yaya za mu tabbatar da cewa sun zo ne kawai domin neman mafaka? A game da dukkan waɗannan matsaloli ya kamata gwamnati ta san da cewa kasashen duniya na na ta ko da wata matsala ta faru. Wannan lamari yana tada ma mahukuntan garin hankali Mohamed Anako shugaban zauren majalisar mashawartan yankin Agades na sa murya ga abokan hulɗa da su kawo wa yankin agaji. A yau muna da dubun dubatar mutane masu neman mafaka. Za mu buƙaci gwamnatin Nishar da hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya su matsa ƙaimi wajen ganin an samu mafita. Saboda waɗannan mutane suna wahala sosai. Dukkansu idan ba su da lafiya suna kai kawo ne a gidajen likitar mu. Kenan sai an ƙarfafa hanyoyin samun magunguna a jiha, haka a fannin ilimi da ruwa da kuma tsafta. Yawancin wa'annan mutane an zamanar da su ne a wani sansani da aka gyara a cikin anguwar Bariki ta Agades inda hukumar kula da 'yan gudun hijira da kwamitin ƙasa da ƙasa na Croix Rouge da wasu ƙungiyoyi suke kula da su kamin a ba su amsa ga tambayar su ta zaman gudun hijira.